الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كوم يوشا بيرق وتن ربيع الآخر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم لوليد الأغي حدود ثلاثين ترى وما يوكو وتن بياني لادية دبوبي لقوم شا تقص أولا مجلسينا مميتان البركة دمكي كرن تودن للتفاي farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa za mu tashi sirar sahabi na 65 Kulaiha ibn Khuwailid Kulaiha ibn shi ne Kulaiha dan Khuwailid al-Imam Ibn Abd a cikin al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab ya kawo sirarsa haka al Ibn al a cikin usulul ghaba fi ma'rifati sahaba haka al'imam imam ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba haka al-imam az-zahabi a cikin siyaru alamin nubala da kuma tarihul islam dukkanin su sun ambaci tarihin wannan sahabi mai daraja malai ba shi take da al-murtaddu ta'ibu wal batalu shahid al-murtaddu wanda ya ridda at-ta'ib amma daga baya ya tuba walbatalu shahidu kuma wanda ya kasance jarimi kuma ana masa kyakkyawan fatan cewa ya yi shahada wannan sahabi akwai sirarsa tana da darussa da yawa shi yasa sai mala ya shimfiɗa sai ce nahnu amama qadiyyatin hammatin min qadaya bashar a gaban mu nan yanzu akwai wata matsala mai muhimmanci min ƙazayel bashar daga cikin matsalolin da suka shafi rayuwar ɗan adam hiya qadiyatul insani al-musrifi ala nafsihi ita ce mas'alar mutumin da ya yaudari kansa zulman ya cuci kansa wa buhtanan ya kirkiran ma kansa abinda ba haka yake ba wa kufranan kuma ya kafirci a tashin farko fa idza afaqa idan ko ya farka fa huwa qimmatu shaja'ati wal iman sai ya kai wani matsayi na tsohuwar daraja a jarumtaka da kuma imani ɗan adam ya tsinci kansa irin wannan yanayin wani zubin ya tsinci kansa ya tsinci rayuwarsa a cikin ya lalace daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar sai ya zama rayuwar tasa kuma ta yanzu ta ninka kafin lalacewarsa ma kyau wama dumna lasna siddiqina mala yace mu a matsayin mu na yan adam matuƙar ba mu gushe ba mu ba siddiqai bane wala anbiya a sannan ba annabawa bane mu wa muna kuskure wani sibu wani zubin mai daidai fa inna lana fi tulaihata radiyallahu anhu namuzajan lil'tibari wa qudwatan lil'tidai yace tabbas muna da misali na abun lura a rayuwar tsulaiha ibn khuwailid wa qudwatan lil'ihtida sannan kuma abun koyi wanda ake shiryatuwa da shi wannan sahabin kafin mu shiga sahabi ne mai daraja ya musulunta a ƙarshe-ƙarshen rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gani a shekara ta tara shi kenan sai kuma aka jarrabe shi sai ridda ba ridda kawai ba ƙaramar ridda ba ridda dama ƙarama wal iyazu billah din ridda babba ce amma a cikin gidan riddan ma wata tafi wata to shi bayan ya bar musulunci kuma fadda nubuwa yace shi annabi eh, kusan ana jin ya riga musailima iddiyayin annabta yace shi ma annabi kamar yadda zamu gani amma daga baya kuma Allah subhanahu wata kuma haka yaki fa haka yaki sosai da shi yana kara wannan da'awar ta ta cewa shi annabi ta sanadiyar sa sai da ya kashe manya-manyan sahabban annabi sama guda biyu masu daraja daga cikin su akwai Ukasha Ibnu Mihsan Ukasha dai wanda annabi ya yace sabaka ka ha Ukasha to shi wannan Ulaiha din shi ya kashe shi amma daga baya kuma ya tuba to shine sai malai yace innahu Ulaiha ibn Khuwailid ibni naufalin al asadiyyu shine Ulaiha babansa kuma Khuwailid kakansa Naufal sannan daga ƙabilar Banu Asad yake so daga al-Asadiyyu ne shi al shine wannan jarumin al wanda yake iya juya doki ya tafiya da baya shi ne ake ce masa al irin yadda imrul qais yake siffanta dokin sa yana mikardin mifardin muqbilin mudbirin ma'an mudi sakhrin hattahu sailu min ayn kaga mi mikarrin mifardin siffofi guda biyu kenan muqbilin mudbirin ma'an a lokaci ɗaya duka to shi wannan alkarrar kenan sahibu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yana ɗaya daga cikin wanda tarifin sahabi ya hau kansu wanda ake al-Imam Hajar yake cewa as-sahabi mallaki an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallat ar-riddatu to shine wanda ya samu wannan na ƙarshen walau takhallat ar-riddatu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi kuma ya imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wa mata ala al-islam ya mutu yana musulunci amma ta hallat ar-riddatu baina islamihi al-awwali wa islamihi al-thani alladhi tufi alayhi ya musulunta kuma daga baya sai ridda daga baya kuma ya sake koma cin musulunci kuma ya mutu yana cin musulunci to shine wanda yana ɗaya daga cin misalan wannan wa man yudrabu bi shaja'atihi al-masal sannan ana karin magana da jarumtakarsa sai a ce ashja'a min tulaiha haka laraba suke ce su ce ashja'u min tulaiha ce kai wani jarumi kaman tulaiha tulaiha ibn khuwaylid al-asadi min bani asad daga kabilar banu asad yake kun san wannan banu asad din baban imrul qais ya zama sarkin su su suka kashe banu su suka kashe baban imrul qais ba mai mulu ba zalimi ne ya ta zalunta su Karshe ya fusata su kawai suka kashe shi mutane ne da aka san su da jarumtaka aka aiko mai mulu cewa an kashe baban shi ko lokacin yana cikin yana mashaya ya ce zayya'ani abi sagiran wa hammalani damahu kabiran al yawma khamr wa gadan amr ya ce to baba ya baba da baba na da ya walakanta ni na yaro yanzu kuma ga ya jawo min aiki domin aibi ne a ce a kashe baban mutum a jahiliya bai daukan sa ba so da kace ce al yawma khamrun yau da shan giya za a ci gaba da sha wa gadan amrun to sai gobe za a yi aiki to shi ma karshe bai ci nasara ba ko an ce shi ma sun kashe shi ihdal qaba'il allati taskunu ma bayna najdin ila al-furati ɗaya daga cin ƙabilun da suka rayu a Najdu Najdu wato tudun jaziratul Arab kenan ila al-Furat har zuwa ƙasar Iraq in an ce al-Furat da kaji an faɗi al-Furat to Iraq ake nufi ruwan kogin Iraq kenan shine al-Furat Iraq na da manya-manyan kogi koguna guda biyu kuma dukkanin su koguna ne masu ruwa mai daɗi ba ba tekuna bane akwai Dijila akwai al-Furat hmm? al-furash inna annabi sama an sha faɗa mana ya lissafa cikin anhurul janna yace arba'atun min anhuril jannati eh, koguna guda hudu suna cikin kogunan aljanna annabi sun ce sayhan da jayhan da annil da kuma al-furat da sayhan da jayhan suna biladu sham ne syria eh, wannan kasashen in an ce al-furat iraki annil kuma na masar annabi sun ce suna cin kogunan aljanna Allah madaukakin sarki ya saukar da su a duniya domin mutane su sha su ji daɗi kuma su rayu to to kabilar Banu Asad tun daga biladu Najd har zuwa Furat duk suna nan sannan an san su da jarumtaka wa fil aami tasi'i lil hijrati a shekara ta tara bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ja'a wafdu asadin tawaga ayarin banu asad suka zo ilal madinati zuwa garin madina wa ma'ahum tulaiha ibn huwailid a tare da su akwai tulaiha dan huwailid li yu'linu islamahum domin su bayyana musuluncin su baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara suka musulunta wannan dama ana ce mata in ba ku manta ba sanatul wufud shekara ta tara nan sanatul wuqudi ce wa ra'aita an-nas fi dinillahi afwaja to haka mutane suka yi ta zuwa kusan duk kabilan da suka musulunta daga karshe ƙarshen nan a wannan shekarar suka zo shi yasa malaman sira suke ce mata sanatul wufud ko su ce amul wufud wato shekarar da aka yi ta zuwa ayari ayari jama'a jama'a suna zuwa suna bayyana musuluncinsu suna musulunta to su ma suka zo aslama tulaihatu tulaiha ya musulunta sun ثم ارتد وظلم نفسه sannan daga baya ya ridda wa zalama nafsahu ya cuci kansa Wata tanabba'a bi najdin ce shi annabi ne a ƙasan najd shi kuma shi kuma abin nan musailima yana yana yana yamama shi eh, shaytanul yamama ba ya ce shi ne shi ma annabi Allah shi nubuwata ya iddi'a'i ikirarin cewa shi annabi ne wa tammat lahu huququn ma'al sannan ya koka suka cika a gare shi yayi yaki da musulmai akan wannan da'awar tasa Sun manhajama <coughs> daga baya aka rusa shi aka ruguza shi wa khudila aka tozarta shi a cikin abinda al'imamu. ibn abdulbar ya goyito a cikin a cikin al-isti'ab sannan eh, ibn al-afir ya kafo daga gare shi a cikin usdul ghaba yace aka ce ya zo zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar yace a anta qatilus salihaini kai ne ka kashe mutanen nan guda biyu mutanen kirki hmm shikenan sai tsulaiha yace alhamdulillahi alladhi akramahuma bi walam yahunni bihima alhamdulillahi alladhi akramahuma bi yabo da godiya su tabbata ga Allahn da ya girmama su ta sanadiyata ni na kashe su suka samu daraja amma walam yahunni bihima Allah bai ba su iko su kuma sun kashe ni na mutu ina kafiri ba kun ji wata magana ta hikima ce ya yabi Allah godiya da yabo su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya girmama waɗancan sahabban da shi Ulaiha ya kashe ana fatan sun yi shahada sannan shi kuma ya gode ma Allah ya yabi Allah da bai tozarta shi ta sanadiyarsu ba kaga da sun kashe shi shi kuma zai mutane a kafin to shine wannan falamma a tsallatin fitnatu bi ra'asiha lokacin da fitina ta bayyana ta da kanta qabla wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa kana qulaihatu min sani'iha qulaiha yana cin waɗanda su suka kirkiri wannan fitina fa a akhahu khayyalan ilan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki ɗan uwansa da ake ce masa khayyal ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sama yukhbiruhu annahu tsara nabiyyan mithlahu ya yaje ya ya je ba annabi sama labari cewa shi ma fa ya zama annabi kamar shi shi shi shi shi shi shi shi rasulu rasulu rasulu jaziratul arabi ne ko rasulul hijaz shi kuma shine rasulu najd la shi ya taddawa fitina fa fitina fa ba fitina fitina fitina bala'i shi yasa sai mutum ya ta roƙon Allah madaukakin sarki Allahumma ya musabbit alqulubi sabbit qalbi ala ta'atik wa yad'uhu ila muwada'atihi sannan kuma ya gayyace shi cewa tunda ma ya fahimci annabi sama mutuwa zai yi to annabi sama ya zo ya masa bankwana? E, wa wa akhadha yusajji'u ko yasja'u sai ya rika yin sajai saja'i karangiya kenan karewa da harafi ɗaya a magana amma ba waka ba yace me wal hamami wal yamami was su'adi surami qaddimna qablakum bi a'wami ليبلغن ملكنا العراق ليبلغن ليبلغن ملك ليبلغن ci العراق والشام والحمام واليمام tantabaru da hasbiyoyi kun juye karawai wai aya ce wannan wal hamami wal yamami na rantse da tantabaru sune al walyamam wal yamam da kuma hasbiyoyi kwara wannan ismul jinsi ne nasu jam'in abin da mufradin su shine alhamama da kuma alyamama yamama wasurajis surami sannan kuma da tsuntsaye asira sira waɗanda suke rigingimu da junansu qad sumna qablakum bi awamin ai su ma sun yi azumi tun kafin ku da shekaru li yuballighna mulkana al-iraq sha domin su kai mulkin mu zuwa ga Iraƙi har da sha tunda yanzu muna najidu wai aya ce wannan <laughs> eh. <laughs> Allah ka shirye ta da mutum kun ji haka yake saja'in sa haka yazo yana yi yana yi Allahu a'lam Allah ka shirye ta